Ka ga anan gudan suna ganin wannan abin da suka musanya na ukubar na a madadin jifa sai suka musanya su da me goga gawayi a fuska da tsora mutum kan da shi a yawo da shi to shi ne da su kafirai amma idan ka dace kata tabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sunna bis-sunni wal-ruha qisas wa man tasaddaqa bihi fa huwa kafara kullah to kaga anan gurin an kawo dokar an shimfiɗa ta ana ba da labarin dokar akan yahudawa amma kuma ta zo ta shafe mu to duk waɗanda ake faɗa a lokacin sun yi da in kaga mutum ya saba dokar to ya saba ne dan yana son ya zalunci wani tunda an yi maganar kisan kai an yi maganar yanke hanci an yi maganar yanke hannu a abin nan yanke gutsura mutum hanci ko harshe ko wani abu duk mutumin da kaiwa wannan dan ka zafi dan wani dalili ba za za ne to kuma sai aka zo kai kuma za a yi maka kisasi sai alƙalin ya canja maka don abin da ba kisasi ba saboda dama yana jin hushin wancan kaga ko da kan zalimi to su kuma wadancan kuma ahlul injili wa anzalallahu fi wa man lam yakul bi Allah wa la kan fasiqun shi ne suka ce shi kuma wanda a kan mutumin da ya karbar rashawa saboda su malaman da ayar da take magana a su sun shahara wajen karbar rashawa da cin hanci to kaga waɗannan su ne dangano na malamai magabata ar-rasikhuna fil ilmi kuma ahlus sunna wal jamaa tun daga da haka abdullahi dan abba zai tafi tun daga da haka imam bukhari ya rubuta littafin sahih bukhari akai ni babu yake babun kufrun duna kufr yake babun zulmun duna zulm babun da yake magana kafircin da bai kai babban kafirci ba babu da yake magana akan zaluncin da bai kai babban zalunci ba babban zalunci kafirci kenan karamin zalunci kuma aikin sako kenan babban kafirci ya zama fita daga musulunci karamin kafirci ya zama wato ayyukan sabo kenan imam bukhari kan wannan ne babu cikin sahih bukhari kan wannan abdullahi dan abdai fada kan wannan imam ibn kasir ya fassara tafsirin sa kan wannan kuma ya koya daga makarantar shekul islam ibn taymiya saboda haka wannan ita ce silsila ta ahlus sunna wal jamaa ba'dhum akhidhun bi riqabi ba'd dhurriyatan ba'dha min ba'd suna tare da juna kan wannan fahimta daga yanzu idan na zo na ce dukkan wanda ya kunshi da da wani abin da ba Allah ya saukar ba ko da ya yarda a cikin zuciyarsa na Allah shi ne yafi ya zama kafiri to fa na sabawa tun da kansa bai har zuwa yau ba ni da wani magabaci a baya in ka na sama magabaci a baya to cikin mu'tazila ne ko al-khawarij wanda su kuma yana daga cikin manhajinsu dukkan wani mai aikin sako kafiri ne to kaga wannan ba manhajin ne na ahlus sunna wal jamaa sun je ga galibiya ta yi zina da ta tuwo manzon Allah ya yi mata Kalla kuma tubar da tun shine ta zo ta ce ta bayar da kanta a tsarkake ta inda kafin su da sai ta wannan ta kalmar shahada saboda haka waɗannan shine abin da ya kamata duk mai lura da nutsuwa ya yarda da su kan wannan al-imam الشيخ صالح بن عثيمين الشيخ محمد صالح بن عثيمين يدوب شرح لوكة ديك شرح كتاب na ce Muhammad ibn Abdul Wahhab za ku wannan a cikin alƙawarin mufiq yi dogon bayani kan wannan al-Imam Ibn Baz yi magana kai kan wannan Sheikh Nasiruddin Albani yi dogon a akai lokacin da waɗansu matasa masu zafin kai suka same su kan cewa sai an kafarta ko an fitar da irin su sayyid kutub daga cikin musulunci irin su hasan al daga cikin musulunci saboda manhajin su ya saba na ahlus sunna wal jamaa yake kasancewa sun saba manhajin ahlus sunna a tsarin da'awa wannan haka ne amma ba za mu ce musu kafirai ba ba za mu fitar da su daga cikin musulunci ba kan wani dukkan abin da sunna suka tafi akai dan haka anan gurin ban ga dalilin da za ku zo kuna ta rigima akan abin da bai taka karawa ya farya ba kan abin da in kun koma kan littattafai a natsi za ku iya samun malaka a cikin sa kuma anan gurin yake so ku gane wani abu guda daya ka'ida ta addini ba kayan gidan wani mutum bane shi kadai balantana ya ce ya fi musan shi addini kaya ne da kowa da kowa duk mutumin da zai ɗauka ɗan uwansa musulmi ba su fi ya fi su san addini to a nan gurin yi ta hakiya ta kansa Allah kuma ce kula da ko an fusa Ko a nan da mulkin ka dai na biyu a adalci na malaman suna irin wanda muka gada dukkan wani malami da zai magana kan addini a kowane zamani yake in dai malami ne shi ba annabi ba to yakan ɗauki sauran malamai ɗan uwansa ya kasa su gida uku akwai waɗanda ya yarda sun fi akwai kuma waɗanda ya yarda kansu ɗaya su da su akwai kuma waɗanda ya yarda shi ya fi shi hankali da adalci da shari'a da lafiyayyen tunani shi ne mutum ya yarda da wannan kasan gida uku amma idan na ɗauka dukkan mutane ne da su kan mataya to wannan shine rashin hankali idan na ɗauka kuma duk na fi su a tara duk malamin barna duk na fi su ni Ja'far a tara duk malamai a Kano na ahlus sunna gaba ɗaya na fi su ni Ja'far to wannan yana nufin kamata ya a samun mari a cikin gidan kuku ba da amma idan ne yadda akwai waɗanda sun fi ne akwai waɗanda kan matsayi kuma akwai waɗanda ne to wannan shine adalci kuma shine abin da ya kamata kuma ga ka'idar ilimi ita ce a fagen ilimi zai iya finka zai iya finka kaiwa ne idan eh, to ina da finko a kanka a mas'ala ɗari da za a tattauna a kanta amma a samu wata mas'ala ɗaya kafi na gogewa a cikinta duk da na fika a kan ɗari to in na zama malamin ka akan ɗarin kai kana iya zama malami na kan wannan guda ɗaya ka'idar ilimi haka ce amma in ɗauka na fi ka akan komai da komai shi ma wannan na nau'i ne na jimun na tsalle rashin hankali rashin hankali in ɗauka akan haka cewa na fi kowa akan komai saboda haka duk wanda bai faɗi wannan matsala a matsayin ku na masu hankali da Allah bai wa ku. abin da ya kamata ku kalla da shi kenan shin ya fi kowane malami cikin malaman garinsa ilimi shin ya fi kowane malami cikin malaman garinsa tsoron Allah da takawa shi ne sayyidul mutukina shi ne imamu zahidina shi ne kalban wa makuhum ilman ban tsammanin wani mutum zai fito ya karfin hali ya faɗi haka in ubangiji ta Allah ya bashi basira kuma yana karanta tarihin magabata kuma yana cin moriyar abin da ke karanta da tarihin magabata ta yaya zan samu natsuwar cewa ni dinnan duk abin da na faɗa ɗari bisa ɗari daidai ne babu kuskure a cikinsa amma duk abin da wani wanda ba ni zai faɗa kuma kuskure ne babu gaskiya a cikinsa ta yaya zan yi in ware wata matsala in ɗauka ni ne malamin kowa a cikinta tsakanin sa'amina da waɗanda nufi da waɗanda suka fi ni duk wanda ya wannan to kansa adalci ba wannan shi ne abin da nake so in faɗa muku a matsayin amana kuna da muhimmanci a na ko al'ummar jihar Borno ko nan East gaba daya ina jin imar ku da darajar ku a cikin zuciya da nikan ji farin ciki duk lokacin da na zo muke tare cikin tafsiri ko cikin kiyamar laila a cikin azumi ko wajen azumi saboda a yanzu dai da wuya ka samu wani gari babban birnin jiha da ubangiji ta'ala ya tara masa taron matasa waɗanda suke son sunan annabi irin nan garin irin nan garin amma ba abin da ya lalata al'amuran ku sai wannan matsalar da ta kawo muku kai wanda kuma an ki a tsaya a wurin ta hanyar ilimi kawai son zuciya sannan kuma kowa na tattaunawa a cikin da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba to wannan shine babbar musibar da ya kamata ku kalle shi da idan basira mas'aloli ne guda biyu aikin gwamnati da an gina shi ne akan waɗancan matsaloli da na faɗa don wallahi hukum gani Allah wala kamar kasu Kuma kun ji bayanin malamai kan. kuma mutum da shi ta malaman mutum ne mai wasanni ne duba ya duba sharhi kitabu tawhid kowane sharhi ya ga dama ya dauki bukhari ya dauki muslim ya karanta abuwa kai kadai to yanzu ba ko da mutawari wanda abwabul bukhari kawai ya dauka ya fitar da fikihun daya yanzu kowane babu da ya kulla sai ya magana wal jamaa kuma ya kai kafin magana ahlus suna wal jamaa a wurin wani malami ba a yi ilimi daga ne da littafi kai tsaye sai malami ya dora mu sai malami ya dora mu zai iya bugun ƙirji in yi alfahari ba alfahari da na yi karatu ba yin alfahari da cewa kitabun tauhid da na karanta ubangiji ta alaka jama'a da dama suke jin ta ko su saurare shi kafofin da labarai daban-daban malami na da ya fara karantar da ni tun kafin in tafi madina shi ne shek abubakar jibril yanzu shi ne cikin mamu na jami'ar bayero a kano kuma ya kammala karatu a jami'ar madina tun 1970 wani abu babukan da ban karanta ba da na je kuma na karasa a wajen wani malamin da yake karantar da mu a masallacin jami'a Sheikh Muhammad ibn Abdullah Gunaiman to kaga ni zan buga wannan dan girman Allah ka faɗi malamin da ya karantar da kai kitabut tauhid daga farkon zuwa karshen sa wanda ne mafi zama jaririn littafi a cikin littafi na aqida a duniya cewa ga malamin da shi ne ya dora mun cikin cikin daga farko har karshe ni yanzu ga abin da na faɗa kuma yana nan da ne za a iya zuwa a ji a same shi a ce karanta da Jafar yace a Jafar ƙarya yake ko in ana son ma a more za a iya zuwa a same shi a kan na yi wannan karatun tsakankanin 1986 87 har zuwa 88 kafin in tafi jami'ar musulunci a Najeriya suna alaƙin su jamhuriya a littafi a makaranta a cikin aji aka rika karantar da mu karance shi da sauran su sai na addini sauran su sai na hadisi da sauran su. to amma ya kasance dan nayi higher islamic ko kuma dan nayi diploma na iya buɗe littafi in karanta jiya ɗauko waɗansu fatawa da ban fahimci me aka ce ba wallahi wallahi akwai abubuwan da zaka ji mutum yana karantawa a kasar kana jin tausayinsa saboda ka san ba larabcin ba daidai ke karantawa ba ya za a yi fasara daidai to amma abubuwa ne ake yi da sunan nasiha cikin addini ba haka kaga maganar aikin gwamnati duk abin da za ka wajen shi ne waɗancan ayo da muka magana a kansu maganar faratun boko za a ce haramun ne abin da na faɗa a bauchi da rana asabar ina bauchi asabar da ta wuce har lahadi na ce menene haramun din boko dai abu ne a cikinsa akwai na uku abu na farko shine kimiyyar da fasahar da sciences din hada kaza da kaza da hada kaza da kaza wannan basirar wannan kimiyyar da za a kera inji da za a yi gini da za a yi noma da za a yi kaza da ita koyon shi wannan din shine kafirci idan wannan ne kafirci duk mai gyaran rediyo a garin ka duk mai gyaran talabijin duk makanikin inji na mota ko na mashin ya zama kashi. duk manomi da yake noma yake zuwa ya sa taki irin nashi da gida shi ma ya zama kashi. duk mai mekaniza da fashi ya zama kashi kenan wannan shi ne kibiyar to abu na biyu ne yaran da ake koyan wannan din da shi yaran da ake koyan shi wannan kimiyyar da ita da turanci ake karanta geography da turanci ake karanta physics da turanci ake karanta mathematics da turanci ake karanta biology da turanci ake karanta chemistry to shi turancin da aka koyi waɗancan fannonin na ilimi da shi shi yaren turanci shi ne kafirci idan shi ne kafirci ko me ya mayar da hausar da kake magana da ita ko kanurin da kake magana da shi addini wancan yare ne wannan ma yare ne bari sai na gana bari sai na gana me ya mayar da wannan ya zama addini ya rage saura abu na uku abu na uku shine wato hanyar karantaswar ya zanto an cakuɗa maza da mata don a karantar da su to wannan za ka iya samun kuskure a cikin hanyar karantarwa cakuɗa maza da mata a karantar da su kuskure ne namiji baligi mace baliga ka haɗa suka karantar da su kuskure ne wace a nan gurin lokacin da na tashi zan kawo gyaran zan soki yaran ne ko zan soki ilimin ko kuma zan soki hanyar da ake bi a yaba da ilimin hanyar adalci shi ne a nan gudun sai in ba hanyar da ake bi a karantar da ilimin in ce ita ce ba ta da kyau amma asalin yaran ba zan ce masa kafirci ba dan yare da turanci da jamusanci da cananci da gafananci, da hausa da kanuri da babur da kowane irin yare baya da alaka da imani ko kafirci abin da yake da alaka da imani ko kafirci shine aqidar zuci da muka bayyana zu da maganin harshe da aikin gaba amma ba yare dai kenan sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura su bari in gaba bari in gaba abu na gaba daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da su menene sabubban da suka haifar da wannan sabubban da suka haifar da wannan suna da yawa daga cikin su akwai abin da ake kira hubbul zuhur na ɗaya kenan na biyu akwai abin da ake kira qillatul ilmi na uku abin da akwai abin da ake kira albada'u bil furuwa qabla tahqiq usul na hudu akwai abin da ake kira al ya يحب da من المسؤولية na biyar akwai abin da ake kira التعاون مع الأعداء لاستدراج المسؤولية لاستدراج المسؤولين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من أضل مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ko ta hanyar wani ya maka addu'a tsakanin kakan samu karatu ne ta hanyar kayi shi kuma kakan samu albarkarsa yayin da ka yi shi kayi don neman yardan Allah don ka tsere daga gidan wuta ka sami shiga gidan aljanna don ka ceci al'ummar ka da take cikin halin kakani kayi kuma ku ga matsalar da muke mu al'ummar musulmi a wannan kasa da bala'in da muka fuskanci kanmu a shekara bakwai na wannan mulkin da muke ciki babu abinda. al'umma za ta ginu da shi wanda ba ka karya mu da shi a kansa ba a daidai wannan lokacin ko muke yaƙar kanmu muke cin dunan dunanmu wannan wani irin addini muke yi me za mu je mu faɗawa Allah idan mun mutu akan haka wace hujja a yau ko ni ko kai ko shi ma iya bajewa a nan mu surutu mu zage-zage mu bakanta rai ga wanda muke son mu bakanta ka je ka kwanta ka mutu ko in je in kwanta in mutu wane ne cikin wanda yake tare da kai duk wannan taron ba za ku tunana mun komai a wajen Allah ba ko wannan taron nan nan ko na Bauchi ko na Kano ba wanda ya tunana mun wani abu ko shugaba ko wanda ake shugabanta da haka nikan faɗa abu ne da na imanin gaskiya ne ko da wannan zai zama sanadiyar mutuwa da haka a nan gurin da haka a nan gurin nake za hankalin ku ko matasa duk wanda yake da shekaru 20 25 26 da bakwai yana da sauran kallo a Najeriya ba abin da ya kalla idan mun kalli irin matsalolin da suke fuskanta mara ummul musulmi mu duba mu ga yadda ka gaba ɗaya